sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a uku ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Ghana ta shiga jerin kasashe goma da suka fi bada gudumawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya. da eh, muna abiye muna serve united nations abin ga peacekeeping na eh, ghana na eh, tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping a jamhuriyar niger kuma shugaba muhammad bazum ya yi rangadi a sansanonin 'yan gudun hijirar jihar tilaberi muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya ce sojojin Rasha sun yi nasara a ƙoƙarin da suke yi na kara farar hula a yankunan 'yan awari masu goyon bayan Rasha da ke gabashin Ukraine. Ya ƙara da cewa sojojin Rasha sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aiki har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. a jiya alhamis shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce sojojin rasha sun mamaye kusan kashi ashirin cikin ɗari na yankin ukraine a gefe guda kuma a yau juma'a rasha ta faɗi cewa ba laifinta ba ne yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya yayin da shugabannin kungiyar haɗin kan afirka ta au suka gana da shugaba vladimir putin don faɗa masa yadda lamarin ke shafar nahiyarsu. su Nahiyar Afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga Rasha da Ukraine wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da Rasha ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Shugaban Senegal Macky Sall wanda kuma shine shugaban kungiyar haɗin kan Afirka ya faɗa wa Putin a wurin taron wanda aka yi a birnin Soshi cewa na zo ne domin in gana da kai in kuma faɗa maka cewa ƙasashenmu duk da suna nesa da inda ake yakin. matsin tattalin arziki da ake fama da shi sakamakon yakin ya shafe su a jawaban da ya yi wanda aka yada ta talabijin ɗan ƙasar Saul ya faɗa wa Putin cewa galibin ƙasashen Afirka sun kaucewa yin Allah wadai da matakin da Rasha ta ɗauka a kan Ukraine a lokacin da aka kada kuri'a a game da batun a Majalisar Ɗinkin Duniya. A jawabin da ya yi ta talabijin, Putin bai ambaci matsalar karancin abinci ba sai dai kawai ya yi magana a kan muradin Moscow na karfafa dangantaka da nahiyar Afirka. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Ayowa a jiya Alhamis daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Ƙarin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-haren harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen buffalo na jihar new york da uvalde a jihar texas da kuma tulsa a jihar oklahoma a halin da ake ciki kuma wani harbin da aka yi a jiya alhamis ya raunata wasu mutane biyu da suka je wani taron jana'iza a racine da ke jihar wisconsin Harbin na jihar Iowa ya faru ne a wajen majami'ar Cornerstone a gabashin birnin Ames a yayin da ake gudanar da taron sujada a ciki a cewar Nicholas Laney mataimakin babban jami'in ɗan sanda a garin Story. Jami'ai daga Amurka da Koriya ta kudu da kuma Japan sun gana a birnin Seoul a yau Juma'a don tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa. a daidai lokacin da kasar ke nuna alamun shirin yin gwajin makaman nukiliya a karan farko tun bayan shekarar 2017 wakilin amurka na musamman son kim ya gana da takwarorin aikinsa na koriya ta kudu da japan kim gon da funakoshi takehiro bayan da amurka ta ce koriya ta arewa na shirya wurin gwajin makamanta da ke pongiri don gwajin wani makaman mai linzami wanda zai zama karo na bakwai A wannan shekarar, Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami da yawa, ciki har da wanda ake kyautata zaton shine mafi girma mai cin dogon zango, abinda ya sabawa takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya mata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan Ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya gargaɗi shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA e a takaice a yau Juma'a a kan cewa Isra'ila na a shirye ta yi amfani da 'yancin kare kanta wajen daƙile shirin nukiliyar Iran. Waɗannan kalaman na zuwa ne bayan da shugaban hukumar ta IAEA e Rafael Grossi ya gana da Bennett a yayin wata ziyara a yau Juma'a. gargaɗin Bennett na zaman jaddada alkawarin da Isra'ila ta yi na yin duk abin da ya dace don hana Iran samun makaman nukiliya. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ake fuskantar fargaba dangane da rashin ci gaba da aka samu wajen kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya da nufin hana Iran ɗan kera makaman nukiliya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Ghana na cikin jerin kasashe goma da ke ba da gudunmawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya, kamar yadda mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Manu ya bayyana, inda ya ƙara da cewa fiye da sojojin Ghana dubu hudu ne suka sadaukar da rayukansu don ganin an wanzar da zaman lafiya a duniya. Daga Accra ga wakiliyar muryar Amurka hawa'u Abdulkarim da ƙarin bayani. Over 4,000 soldiers have laid down their life in the cause of global peace and security. Mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Menu ya bayyana cewa kasar Ghana na cikin jerin kasashe goma da ke ba da gudunmuwar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya. A cewar sa Ghana ta samu wannan nasarar ne bayan da ta tura da karunta a baya-bayan nan don taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a Sudan. ɗaya daga cikin sojoji da aka aika wajen wanzar da zaman lafiya kaftin shamsuddin salifu kuma limamin sojoji a ghana ya ce tun shekarar 1960 ne kasar ghana ta fara aika sojojinta zuwa ga wajen wanzar da zaman lafiya zaka dai muna abiye muna serve united nations abin ga peacekeeping na eh, ghana na tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping tun lokacin da eh, president mu kwame kurma ya aika rundumai daga congo lokacin hayaniyan wannan ture eh, da za a ture abin ga patrice eh, lumumba tun wannan lokaci muka fara zuwa peace since 1960 tun wannan lokaci na ga ghana muna cikin the top 10 countries da muke contribute peacekeeping eh, a duniya baki daya a cewar sa kuma sukan iya kai shekaru ko fiye ga haka maganan da deputy minister ifad ya ce just recently gana sun send contingent zuwa abie sudan da mu muka zo mu muke muna ci mu ne first contingentin da yanzu ka kawo mu nan gaka yasa in za mu yi tafiya duka muna tafiya da limaman mu da asofu da me da yan likita kowa don saboda na zama kamorin shekara shekara guda dai yiwon ke bada dama ku zauna cikin shekara guda ana ba ku dama ku zo leave one month yasa mu duka mu kenan ga mu duka mu sojan ne akwai mai baba akwai mai gyara takalmi akwai tela akwai kuma yan rika bindigogi yan shi mu duka dai muna da bindigogin mu wuri ya sai don saboda raba fada kana saka saka ne mutane biyu ke son su kai hari bari ma juna ko zo ku a saka saka ya kuku bari ya kuku bari ko zama yan raba fada malan shi masanin harkokin tsaro malam irbad ibrahim ya ce kasar ghana ne kasa a cikin kasashe 200 a duniya waɗanda suke aika sojojinsu zuwa ga inda ake wanzar da zaman lafiya kasashen duniya na da yawa sosai an kusa 200 don an ce kasan ghana ita ce kasa na goma da take taimakawa na samun zaman lafiya ai abu ne da ya kamata mu duka mu yi farha da shi za ki ga kamar gana kowane lokaci in ki ya baraka wani wuri ko kuwa samu wani tangarda za ki ga muna kokari. ya ce baya ga kasar sudan kasar ghana kuma ta aika sojojinta zuwa ga wasu kasashen domin wanzar da zaman lafiya ne da ke muna magana ga wanga lokaci ghana na da sojojin raba fada a dr congo suna nan kuma lebanon unifil sannan kuma karkarar munga a mali eh, wannan peacekeeping mission da ake kira minusma akwai sojojin ghana wurin kenan a timbuktu gawo ko kidali cikinsu a arewacin mali akwai mutan ghana da nan suke raba fada kuma da yake sojoji muna ba su horo da sauran jami'an tsaro abin fariya ne ma sojan ghana ya samu dama ko military police ya samu dama ya je peacekeeping mission kin shekara goma saboda shi mun roki majalisar dinkin duniya irin taimakon da ghana ke bukata na makamai na magunguna sauran taimakon da suke bukata su yi su ci gaba da wannan babban hidima da suke yi na zaman lafiya duniya baki dai hawa abdulkarim yankwani ya sashen wasu na murar amurka daga kira ghana a gaida hawa'u A jamhuriyar Nijar kuma shugaban kasar Muhammad Bazum ya ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar cikin gida da ke wasu ƙauyukan jihar Tilaberi iyaka da Burkina Faso a yau Juma'a da nufin basu tabbacin cewa gwamnatinsa ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don mayar da su gidajensu. Suleiman Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga garin Torodi. Sama da mutane dubu goma sha shida ne suka tsere daga matsugunansu a 'yan watannin nan sakamakon tsanantar matsalolin tsaro a gundumar Torodi da ke jihar Tilaberi iyaka da Burkina Faso. Dalili kenan shugaban kasar Nijar ya kai ziyara a garuruwan da waɗannan mutane suka samu faka domin ba su goyon baya. Ya kuma fara ne da ƙauyen Makalandi. a ce problem de déplacement de population ya ce mun zo ne don mu tantauna da ku mu yi nazarin hanyoyin tunkarar matsalolin da suka addabi jama'a da zummar ɗaukan matakan da suka dace don mayar da ku gida amma kuma ba zan mayar da ku gida ba kuma daga bisani in manta da ku zan yi bitar halin da ake ciki saboda haka ba za mu mai da mutane garuruwansu ba har sai mun samu tabbacin daidaita al'amura dalilin haka ne ma ya sa na zo da dukkan shugabannin jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya. the force de défense et de sécurité. Al'ummar Makalandi da ke karɓar bakuncin mutanen ƙauyuka akalla goma da suka arce a sanadiyar aika-aikar 'yan bindiga sun bayyana farin ciki da wannan ziyara ta Muhammad Bazum suna masu fatan ganin an gaggauta ɗaukan matakai a wannan yanki da komai ya tsaya cik. Muna kira ga shugaban ƙasa shi sama shi kama muna mu ku mu samu da mu da iyalin mu ga koma cikin daji mu kwanta lahiya mu zamna lahiya mu tashi lahiya mu ci mu sha lahiya da shi talaka in dai ka samu kwanci hankali to duk ka ga sai ka ce ka gode ma Allah muna marabu da zawon shi muna mushi godiya da tsaron da yake muna da kulawan da yake muna da abinci da suke kawo muna da kayayyaki wallahi alhamdulillah Allah dai ya taimake shi yanzu harkokin karatu kai alhamdulillah tsaron ma alhamdulillah ba kamar da ba ne. garin torodi inda a nan ma mazaunan wasu ƙauyuka aƙalla goma ne suka gudo a farkon watan mayun da ya gabata ya samu bakuncin wannan tawaga ta shugaban ƙasa inda a nan din ma batun tsaro da shirin mai da dubban 'yan gudun hijira garuruwan da suka fito ne aka tantauna a kansu. Ces populations qui se sont déplacées, nous avons décidé ya ce waɗannan al'ummomi da suka gudo daga matsagonansu mun ɗauri aniyar mai da su gida na zo ne in ƙaddamar da shirin mai da su inda suka fito kuma in ce musu mun yi cikakken nazarin matakan da za su ba da damar ba su cikakken tsaro ta yadda za su amince su ba mu haɗin kai mu mai da su gida ba za mu mai da su ba mu kuma bar su a hannun 'yan ta'adda. les abandonner à la merci des terroristes. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan fashin da a can baya suka hayyaci al'ummomin karkarar Torodi na fakewa da aika-aikar 'yan ta'adda don kara kuntatawa bayan Allah. Shugaban kasa ya yi kira gare su su tuba su koma kan hanyar gaskiya yana mai cewa kofa tana buɗe domin ba su damar samun canjin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Torodi a jamhuriyar Nijar. a gaida Suleimu Mini Barma yanzu kuma ga awwal garba dauke da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta tantance mahajjatan wannan shekarar 2022 din wanda ta ce tana bukatan mutane biyar bakwai ne waɗanda za su sauke su a ƙasa mai tsarki a cikin wannan shekarar sannan kuma ta ɗaya ɓangaren farashin kuɗin tafiya aikin hajjin ya yi tashin gauran zabi daga miliyan biyu zuwa miliyan uku da jaka ɗari uku na sifan kasafin kuɗin jamhuriyar kamaru wannan ne yasa na tambayi amirin haji na wannan shekarar alhaji muhammadu muhammad babule kan tsare-tsaren da suka yi da kuma yadda al'umma suke ta kokawa na ganin cewar kuɗaɗen sun yi musu tsamari na tafiya ƙasa mai tsarki din. a nawar sanayya ne dubu hudu ne da dari biyar da ashirin da bakwai to amma mun yi taro da shugabanni taba ministan eh, cikin gida ya wuna mana cewa dubu uku ne da dari da wani abu haka. Allahu alamu. don yana can ya tafi can wa mashina ba ko an rage wani su ne ko ba rage su ba Allah wani mu da abinda a abin da muka shina kenan eh to duk da cewa nija Allah ya kawo mana sauki da ta farko dai miliyan uku ne da ɗari biyu da tasa'in da biyar to kuma da yake al'umma musulmi wanda suka ga cewa kuɗin ya yi tsada sun ta tambayan afuwa cewa mai ƙasa ya ƙoƙari ya taimaka saboda musulmi su samu su je su idar da sakonsu su isar da farilan suna alhaji da wanda Allah ya bashi a kan tafiya to shi ne yau da jiya nan misalin sha biyu na tsamman na dare tukuna aka turo mana cewa mai kasa ya cika ya ba da miliyar ɗaya a samu a cikika a rage waɗansu waɗansu kuɗaɗen domin musulmi su samu su halatta su samu su aiki harji haji a cikin limana to yanzu dai abin daidai a kace a na ga cewa kamar an rage mutane an rage kowa an rage masa jaka ɗari uku da wani abu domin in kai lissafi jaka ɗari yanzu an dawa kan jaka ɗari biyu miliyan biyu da ɗari kasan in kashe mu kamar mu ne mura mu mayar an kadirar a ba mu bane masu mayarwa banki da aka zuba masa kuɗi wanda shi kwabinan kantin in hajji a wajen sa yake shi na afirlai bank a nan kowa yake aje kuɗinsa amma za ka fita suna an kadirar wane ne mai tafiya ya mataimakinka jagora jagoranka to a cikin jagora ka sa sunansa a cikin abin da kaje ka biya kuɗi ba kuma dole da kowa da mai muku da kuɗin ku tun da yake wanda ba su riga sun zuba wannan kuɗin ba shi su zuba daga ɗari biyu da ɗari tara eh, miliyan biyu da ɗari tara da ashirin da hudu wanda kuma suka sa kuɗin su miliyan uku da ɗari biyu da casa'in da biyar su kuma za a mai musu da kuɗin su a na karamar kujera ce to a ne ban shida ba na ga muka neman karya duk da kuɗin abinci kamar da ake mutane lissafi kuɗin abinci da kuɗin abin na otel a wancan karon in miliyon biyu miliyon uku a'a banda kudin hadaya kowa ya gamu cewa babu kudin hadaya hadaya kudin ku ke cirewa ku tsaya duk abin da ake a lissafi gwamnati ke ke barwa komisiyon in mu na haji suna ba da komai a takaice a zanzane a rubuce to shin te da nan da kwana takwas wato daga jiya kenan firmiye ba to daga firmiye zuwa kwana takwas yanzu ba take so ne mu kaman kwana bakwai kenan ko a samu a rufe kuma suka ce in dai kuɗi ya cika na mutane alhaji wajajen da aka kayyade mana za su rufe to saboda haka dole mahaddasa su yi kokari a yau zuwa gobe kafin sati su zuba kuɗin su na haji wanda da an riga da an kawo rangwami tun da ke an kawo rangwami su yi kokari su su zuba kuɗin su amma kuma ko abu ɗaya ba shi na ba ko na faɗa dare abin nan ina sanar da alhaji su yi kokari su je su yi allura shine mafi alheri yanzu domin in babu allura nan alluran korora ko korora wannan a banza ake yin shi kuma na lafiyar su kuma eh, abin allura na lafiyan su kamar su kulura kamar su eminije kamar su waye waye da aka saba yi su ma su je su yi wannan duk su hada tukuna da passport din su kuna su kawo tukuna su samu visa babban limamin birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamaru sheikh muhammad malik faru shi ma ya yi mana ƙarin haske kan tallafin da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta biya ya miƙa wa mahajjatan wannan shekarar domin su rage raɗaɗin yawan farashin da kuɗaɗen suka yi musu. Eh, lallai wannan tambaya da kuka yi mini kan shanin wannan eh, taimakawa da shugaban ƙasarmu shine president chef de l'etat paul biya ya yi ta wannan kasan babban abu ne ba na wasa siyasa ba wanda yake nuna cewa dama shi mutum ne mai son zaman lafiya na al'ummarsa mai son wato ya ga ci gaban al'ummarsa baya so ya ji kukan al'ummarsa ya saba irin wannan abin a koyaushe to wannan kaga da ya ji ana ife ife kudin haji yayi sama to nan da nan komin kankantar shi kaga ya kwantar da zukata to haka ake so shugaba ya kasance Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya sa wannan abin da yi a ci gaba da yin irin wannan abubuwa lallai mun yaba masa mun jinjina masa abu ne wanda yake ake ake bukata dama kasan ko mai shi dama inda shi dai bai zo masa ba amma ya zo kunninsa to za ga yaro abin nan da nan shi sa ma yanzu wa su ba su ba ma kiran shi ma mu a cikin kamaru mai kasa ko shugaban kasa la muna kiran shi mahaifi wanda yake bayi muke sa mahaifi wato wanda yake tallafa ma 'ya'yansa to alhamdulillah alhamdulillah wannan abin godewa ne abin jinjinawa ne kasan matsalolin haji dama ba ta wajen sa yake zuwa ba ba ta wajen ma hukuma bane ko kaɗan to ni kamar ni dai ra'ayina na bayar na ta magana da faransa daban-daban daban na ba da ra'ayina wannan abin da ya faru ta ina wannan ma aibubbukan suka taso duk na ta bayani insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah barakallah ni ne wanda ka shina sosai Muhammad Malik Faruk babban limamin garin Duwala shi ma baban Muhammadu daya daga cikin mahajjatan wannan shekarar 2022 din ga abin da yake faɗi. Alhamdulillah kan kagatun da yake aikin haji ne ko ba haka bane kuma kowa ya san matsayin maganar tafiya aikin haji kuma da maganar da Allah ta'ala ya magana a kai kuma da wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya mana barbe kuma a kai ko ba haka bane amma mu gaskiya nan kamaru muna samun matsala duk shekaru ana mana kare to ta wannan shekaran kan gaskiya ta mana nauyi da kyau wato an nuna wai talaka ko da yake ma ba an ce talaka ma to shi hakura domin da ne hali ake magana to amma da akwai wasu masu hali za su so su biya talakan yi an suka gabu ya hura haka kuma to ka gani shi su iya su canja abin nan amma shi hakuri a wannan amma shi mai kasa kam ya ba da miliyan ɗaya ko ba ka da domin a samu a rage nauyin wanda aka yi na hajjin yi ko ba ka bane to alhamdulillah shi kan yayi bakin kokarin sa ko ba ka bane shi dai mun yi masa munna amma mun fi so kuma a rage kuma fiye da haka din kuma ko ba ka bane inda a ce ma abin da kan ma kaman a ce kaman miliyan biyu da rabi na to kaga da sauki to kaga wajen miliyan miliyan uku da eh, barbaɗe kuma kan nan kaga ai abin in to yanzu kuma matsayi na abin da nake son sani wanda suka biya shekara biyu da suke shige ne me matsayin su yanzu ya za da su to shine muke so a gaya mana mai bawa ministan harkokin kasashen cikin gidan kasar jamhuriyar kamar shawara kan harkokin musulunci alhaji abubakar garba ya yi mana karin haske kan yadda ake samun matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa domin tafiyan mahajjatan wannan shekarar da ma yadda shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya mika wa mahajjatan har biliyan guda na sefar kasar jamhuriyar kamaru domin su rage yawan raɗin da suke ji kan tafiya aikin hajjin ga abin da ya ce na farko tukuda muka ja ka'idan islama aikin haji ba na kowa ba ne aikin haji ba na talaka ba na mai hali ne na biyu kuma a duk duniya aikin haji ina karkashin ministan cikin gida a wani kasan ana kiran shi ministan interior ne haka ne kudin haji aikin haji kuma ba da kungiyoyi ake ba aikin haji gwamnatin saudiya da gwamnatin kasanmu na dauki maka misalin kamaru tsakanin gwamnatin saudiya da gwamnatin kamaru ne da ku abin da ya gano gwamnatin saudiya da ku abin da ya gano gwamnatin kamaru zancen tikiti yadda kamaru za ta yi eh, za ta yarjejeniya da masu su eh, kamfanin jirage amma shauran taxin din wannan saudiya ne mai ce za mu biya kaza za mu biya kaza za mu biya kaza tukuna gwamnatin kamaru ya haɗa lissafi ya ce ga abin da ya cancanta kowane mai tafiya haji ya biya <laughs> da zancen cin abinci sa da zancen transport da zancen um, kula da shi da kuma duk wani abubuwan domin ba kamaru ba ta so mai tafiya aikin hajji ya zama yana kwana kan titi an dai fice wannan lokacin yanzu mai tafiya hajji ana saka su ba su da nisa da da ba duk inda za su je ba su da nisa da inda za a je aikin cikin shikokin aikin haji kudi ya tsada eh wannan gaskiya ne to amma shi mu duba mu ga gwamnatin da ta sa tsada amma duk da haka gwamnati ta nuna cewa tana jin kukan al'ummanta ta kawo kuɗi mai kasan mu ya ba da kuɗi 'yan miliya taimakon gwamnatin kamaru a domin a samu ragi a kudin aikin haji mu je a hankali mu islama ba ba addini addini ba ce mai neman tashin hankali islama addini ce wanda take bin eh, eh, take da ladabi domin duk wanda aka ce masa ana son shi da ladabi ya girma na gaba da shi in kuma zai yi tambayan abu ya tambaya abu da ladabi kaga yanzu ubangiji ya sa da dan surutan da muka yi mai kasa ya kawo nashi irin taimakon ya ce a rage mana kuɗin haji haji ya tsada da duk duniya kuma kowace kasa tana da irin yadda take tsarin tafiya hajinta na sake nana ta maka aikin haji ba tsakanin ƙungiyoyi ba ne tsakanin kasashe ne kasashe masu tsari kasashe masu neman yadda za a tafi haji kasashe ne masu neman yadda abin duk abin da za a yi a can wajen kwana wajen cin abinci kula da lafiyar mu duk wa'ansu abubuwan da ya gano aikin haji ƙasa ne take shere hisa kuka ga mu ƙasan kamaru in aka tafi haji ambasada da konsulan mu a inda alhazanmu suke nan suke zama su ma suna duk alamin su ne jikadan kamaru a can da su mun haƙuri wani tashin tarzoma wani mugayen lafasai duk bai gano mu ba. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. gasar kakar shekarar 2022 wanda kasar jamhuriyar kano suke ta bugawa da elitwar an kasa kula-kula ne gida biyu da aka saka guru a da kuma guru b da karan farko dai kula da suka fito na guru a wanda take saman allon ita ce kula din edin sport ita kuma ta dauki gurbin farko ne da maki 40 sai ta biyu ita ce kula din kwaton ta birnin garwa anda ita kuma take da maki 37 a matsayin da ta dauka na biyu sai kuma wani da ta zo ta uku ita ce kulob mm, da maki 27 haka zalika ta bangaren gurbi kuma wadda ya zo ta farko a kan allon ta ce kulab din asa ta benin wala da maki 45 sai mon jalo ta biyu a kan allon ita ce kulab din kanon ta birnin yawundi da maki 37 sai a pages wanda ita kuma ta ɗauki gurbi na uku da maki 34 za kuma mu tsallaka bangaren champion league na gasar da aka buga a ƙarshen makon da muka fita wanda yadda madrid suka buga buga da tabarata liverpool club din kasar sifaniya madrid ita ce dai wanda ta samu nasarar daukan kofin da ci daya ne ban haushi club din real madrid da ta dauki wannan kofin na champion league har sau goma sha hudu real madrid tana kafe ne a can kasar sifaniya kuma harshen espanyol ake amfani da shi manajan tim din na madrid shine carlos ancelotti shugaban club din kuma shine florentino felix a kirkiro club din real madrid a ranar shida ga watan maris shekarar biyar mama awar garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice A yau Juma'a kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce sojojin rasha sun yi nasara a ƙoƙarin da suke yi na kara farar hula a yankunan 'yan aware masu goyon bayan rasha da ke gabashin ukraine ya ƙara da cewa sojojin rasha sun ƙwace wasu sassan ukraine kuma za su ci gaba da wannan aikin har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi a yau juma'a rasha ta faɗi cewa ba laifinta bane yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya yayin da shugabannin kungiyar haɗin kan afirka ta au suka gana da shugaba vladimir putin don su faɗa masa yadda lamarin ke shafan nahiyar su. nahiyar afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga rasha da ukraine wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da rasha ta mamaye makwabciyarta ukraine Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Ayowa a jiya Alhamis daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Karin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Ayowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi a kan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-hare na harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen buffalo na jihar new york da uvalde a jihar texas da kuma tulsa a jihar oklahoma To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a hutun karshen mako lafiya.